yi kiyasi a wannan matsalar. Cikin abubuwa da dama da suke faruwa, akwai al'umma da dama da suke da suke son jin ku akan abu, kuma suna haka da zan iya cewa su iya har ga Allah matsayinsu kenan. To, wannan ɗan muƙaddiman na yi ne saboda abin da zan faɗa. A cikin halin da ƙasa take ciki yanzu, kuma an san murya ku ta shahara wajen haƙƙin abin da ya shafi talakawa daga gwamnati yadda ake kiraye-kiraye da yawa za a iya cewa ba wata murya a wannan sahar malinta da tafi taku wannan ɗaukar. To ga wani kuma mawkifi mai ɗan matsaloli da wahalhalu da dai abubuwa sarƙaƙiya na wannan maganan fita zanga-zangan da sauransu. al'umma da yawa suna matsa mana da waya da text message da abubuwa da sauransu cewa menene maukifin ku akan wannan ba wai ma musamman na a fita din a wannan abin da zai faru ko kar a fita ba a'a menene ma matsayin ku akan idan makamancin wannan yayi za a iya al'umma tana da haƙƙi ta fita ko ba ta da to wallahi da na san abin da zaka tambaya kenan da na hana ka ko da na gudu kafin kai tambayar na so a ce ban ce komai ba kan wannan matsala amma tun da ka tambaya ni kuma ina ɗaukan shi a matsayin amana in yi bayani la ilaha illallah a ba zanga-zanga ba ba zanga-zanga ba idan aka ce gyaruwan Nigeria talaka ya ji daɗi a yi masa adalci rayuwa ce kyau fida ɗinsa rayuwa ta ce rayuwa ta a ce sai an kwantar da ni an yanka kuma shari'a ta yadda da haka to na yadda in ba da rayuwa ta dan Najeriya da al'umman Najeriya su sami rayuwa mai kyau wallahi wallahi amma amma na kasa gane yanda zanga cewan zanga-zanga maslaha ce ga al'ummar Najeriya a rayuwar da muke ciki irin rayuwa ta yau. In na kalli abin da Arrabi'ul Arabi ya haifar a ƙasashen Larabawa, da yanda ya zama dalilin shigan ƙasashe da yawa halin ƙaƙanikayi, ka kalli Libya. tana cikin ni'ima da zaman lafiya da sauransu suka watsar suka kama shugaban suka kashe ko a ce suka kai zuwa ga kashe shi kuma har yau ba su ƙara samun zaman lafiya irin wanda suke ciki a baya ba ni ba na cikin masu ƙoƙarin kawo fatawar addini cewa a shari'ance ya halatta ko bai halatta ni masu yin ma da yake ban ma taɓa saurara ba sau ina kan ji an cewa malamai wai suna cewa bai halatta ba zanga zanga mamaki suke bani domin a gani na ba su da alaka ba su da alaka domin duk wanda zai ce zanga zanga bai halatta ba to ya kamata ya ce demokradiyyar ma bata halatta ba kuma kaman in ya ce haka wato a kowane yanayi ba za a iya fita wa shugaba a ce an yi zanga-zanga ko ba a da a kowane yanayi idan haka ne kamar duk sun sha Usmanu dan Fodiyo laifi suka yi kenan sun saba wa Allah ne abubuwan da suka yi to ni ban ganewa wannan ban gane wannan fatawar tasu da suke shigar da fatawan addini cikin abin da bai dace a shigar da fatawan addini cikin wannan abin ba ban fahimta ban fahimta dan ban yi kasan alhukumu aliya shay'i far'un an tasawwurihi ban yi tasawwur din abin ba dan ban gane ba balle iya sanin matsayi akai amma a babin maslaha nake magana ne a babin maslaha da tarjihi tsakanin mafsada da maslaha wanda shi ya dace da mutumin da yake intisabi zuwa ga fikihu shin maslahan abin nan yafi ko mafsadan shi amfanin shi yafi ko cutarsa tare da lura da irin ƙasar da muke ciki da irin ƙasar da muke ciki da irin al'umma da irin rashin indibat da al'umman mu take ciki da rashin jagoranci da rashin tsari to sai ka ga cewa protest ba abin da zai haifar in ba a hankali ba sai lawlessness haka ake cewa ko wato irin balle doka karya doka idan aka shiga cikin karya doka ɗan zaman zaman lafiyan da muke ɗan ni'imtuwa da shi a wasu wurare to wallahi shi ma zai iya shiga gare. zai iya shiga garari saboda haka babu mai hankali Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan ba a bude kofan fitina dan haka ni ba zan iya cewa zanga-zanga a wasu yanayi su yakan zama mafita domin samun abin da ake so kwanan nan gashi mun gani mutanen Kenya sun yi kuma ina zaton ya zama masu maslaha ko ina zato amma dai mun ga abin da ya faru a kasashen larabawa duk da al'umma ɗaya ne yawancinsu addininsu ɗaya amma da yawa daga kasashen abin da ya biyo bayan zanga-zangan ya fi muni akan abin da ake ciki kafin zanga-zangan ɗan adam irin wannan abubuwan suna cikin abin da ba da fatawa ake taujihinsa ba ba da fatawa ake cewa ya halatta ko ya halatta ba da gyara barna ake taujihinsa ni shawaran da zan baiwa hukuma duk da kamar zanga-zangan kamar wasa ne nan da kwana ga tun wata ɗaya ake ba da notice ba a bada notis ɗin zanga-zanga na wata ɗaya to amma duk da haka kamata ya yi hukuma ce sauri ta istidrak an ɗan yi wasu abubuwa an fara to amma ta ƙara da yawa ta ƙara da yawa ta istidrak kafin wannan ɗaya ga watan menene matasan nan suke so ne to bar a sauri a yi musu daga cikin abin da nake cewa an yi din abin a gode ne kamar yanzu misali autonomy na local government din nan yana da amfani idan shugabannin local government din ba su koma miyagun da suka taɓa kasancewa a baya mun san lokacin da kashiya a local government multimillionaire ne na taba samun wani dpm ake cewa dpm yake gaya mun yake gaya mun yaya dpm kuma wannan maganar ina faɗin maganar shekara goma sha biyar ne ya ce mun lokacin da ni duk abin da nake faɗi wani ne ya faɗa mun an matse ni ma zan iya ga wanda ya faɗa yawwa ya ce mun lokacin da yake DPM duk wata zai iya kyautar miliyan ɗaya miliyan ɗayan a wancan lokacin ta kai dala dubu aƙalla ashirin ko kusan haka ko aƙalla ka ce dala dubu goma ta fi dala dubu goma duk wata zai iya kyautan dala dubu goma saboda yana dpm haka ya faɗa mu da sata ya ce kuɗin in an kawo allocation ɗin zama suke yi da chairman da dpm da kashiya ne ko accountant ne ko menene da accountant wasu dai basu fi su biyar ba ya ce wallahi yanda ake raban goro haka muke raba allocation na local government wallahi wani ya faɗa min haka wani dpm ka fahimce ni to idan ba a koma wancan abin ba to muna fatan wannan matakin ya zama alkhairi saboda yalwa zai ƙara samuwa abu zai amfani zai ƙara isa zuwa ga talaka abubuwa na amfani wannan misali a ministry da aka ce an yi na, kula da makiyaya da sauransu shi ma alkhairi ne abin da aka ce an yi na ɗauke me sunan shi tax ne go? tax na me ake kiran abin duty na na kayan abinci shi ma alhairi na dan wani lokaci da sauran makamantan waɗannan to a yawaita su in so samu man ma a karya shi ba illa bane ba illa bane mu muke ta cewa a cire subsidy amma mun gane wallahi kuskure muka yi barin subsidy ya fi a irin rayuwa ta miyagu ta miyagu da muke ciki irin Najeriya. ina fatan an fahimta saboda haka ni a shawaran da zan bayar hannu biyu ne ita hukuma tun da kina kuna da kwana goma sha nan da lokacin da yaran nan ke ta cewa za su fito za su fito ku yi sauri ku yi masa abubuwan da za su ga kuna da niyya mai kyau yanzu ƙarin albashin nan yau wajen shekara ɗaya ana magana ɗaya haba jama'a haba jama'a menene wahalan nan da nan a ce an ƙara albashi minimum wage an gyara ko da To, ni dai waɗannan abubuwan suna sa ina ruɗewa. Ba wai kawai ka ce matalaka kar ka fita ko matasa kar ku fita, ba fa wanda zai sa matasan nan su fita ko ya hana su. Wahala ne ke fito da su. To, don haka a rage masu wahala. Ku kuma matasa, don Allah, ku kalli wasu hanyoyi ni ban ganin cewan protest hanya ce mafi dacewa don muna tsoron ta zama kofar fitina da ɗan fragile peace din da muke ɗan takama da shi wallahi za a iya kowa ya rasa za a iya shiga fitinan da kowa zai yi nadama Allah ya kare mu kuma a zubar da jinin al'umma a azabtar da su da sauransu ba abin da kowa yake so ba ne saboda haka a gwamnati wajibinta ne a ɗan wannan kwanakin ta zo da police ba sai an shaƙe ta ba irin yadda aka shaƙe prime minister ne ko shugaban Kenya ne ya fito yana rawan jiki yana yana yana caccanza dokoki to ko ku sauri ku caccanza da talaka zai sami sauki kamar yadda ce an fara amma abin da aka yi dan kaɗan ne a ƙara sosai kai kuma matashi kana da wasu hanyoyi na doka da za ka iya bi matasa da yawa kila ba san cewa za su iya dawo da 'yan majalisunsu ba wakilansu ba za su iya canza abubuwa da yawa abin da doka ta baka dama ka yi amfani da shi sannan kuma kana da shekara biyu zuwa uku ka shirya wa gaba ni in ra'ayina ne wannan shine ra'ayina amma ba zan iya sawa ba zan iya hanawa ba kuma bana cewa talaka ya ci gaba da zama ya sa ido a ci gaba da tsotsa jinin shi bana cikin masu faɗin haka kamar yadda bana ganin cewa a fito titi a zanga-zanga da zai iya kaiwa zuwa ga kone-kone da kashe-kashe ban ganin sa a matsayin mafita saboda aikace abin da ya faru inda ba zai kai zuwa ga haka ba itisam ne kawai za a zo a zauna a waje da ce sai an canza za mu tashi da ba wani illa to amma ka san ba haka yake faruwa ba Allah ubangiji ya gyara mana na so a ce ina da lokacin da ya fi wannan na so a ce ban ce komai ba akan wannan matsalan ko yau da safe sai da na aika wa wani dan uwa na ce kar ya ce komai a wannan matsalan har a gama to sai gane ni kuma ka tilasta ni na yi magana ban so na yi ba ma dai haka Allah subhanahu wataala ya nufa amma ina fatan wato abin da ya sa ban so in yi ba ba na son in ba zalunci cover kamar yadda kuma ba na son in goyi bayan a fito a abin da zai watsa zaman lafiya ya haifar da fitina a ƙasa sallu ala nabiyil kare. allahumma salli ala sayyidina muhammad za mu tashi a cikin littafin Maqaul imam malik a sabon littafi na wasiya al-imam malik ya kawo abin da ya shafi waƙafi da su umra a ƙarƙashin kitabul akziya a domin a bambancin wasiya da waɗancan wasiya mutum ne zai ta sarrufi a cikin dukiyar da ta fita a cikin mulkinsa ina fata mun fahimta a rayuwansa ya rayu yana amfana da wannan dukiyar sai da ya rasu dukiya ya zama na magada sai kuma ya cire wani abu a cikin wannan dukiyan ga wani ina fata mun gane amma kaga misali wakafi mutum zai yi a cikin rayuwansa ya yi wakafin abu kaza ya fita shi ma manfa'an ya fita daga hannunsa wani ke amfana da shi umra wani ke amfana da shi shi yana rayu amma wasiya kai ka ji amfana da wannan abin sai da za ka rasu ka koma ga Allah ko kuma sai bayan ka rasu sai ka kyautar da wannan abin ga wani wanda ba shi ne mai mallakan abin ba. Ina fata mun fahimta. Shi ne wasiya, ka zo kafin ka rasu ko cikin rayuwanka ko kana kwance ba lafiya sai ka ce gidana na waje kaza in na rasu na barwawa ne. ko kuma in na rasu a wannan rashin lafiya ko in na rasu a wannan garin domin dama wasiya ko ta zama mutlaka ko ta zama muƙayyada. alwasiyar mutlaka shine in na rasu abu kaza nawa ya zama nawa ne alwasiyar muƙayyada in na rasu a yanayi kaza misali in na rasu zan tafi aikin hajji in na Allah ya yi min cikawa a wajen wannan aikin hajjin gidana na waje kaza na bawa ne kaga in ka dawo daga aikin hajji wannan wasiyan ta zama ta yi expiring ko ba haka ba to wannan shine wasiya a kafin musulunci da har wajen wasu al'ummu yanzu za ka ga attajirai da yawa da yawa an fi yi domin gilli watan domin cuta ga wanda zai gado in ya duba ya ga ba wanda zai gaje shi sai sai iyalinsa shi kuma baya son ta gaji dukiyansa duk da dai iyali ba asu ba bace misali amma nake yi tunda su suna wasiya da duk abin da suka mallaka <clears throat> sai ya ce in ya rasu duk dukiyansa ya ba ne, sai ya ware wani daban don ya hana wannan magajin ko ɗansa ko babansa ko duk dai wani mai gado nashi don ya hana shi mallakan wani abin da ya kamata ya mallaka da gado sai ya ba wani to su a jahiliya suna wannan ma wai a babin gwaninta nuna kamar a ce kara zumunci zumunci sai in zai rasu sai ya wasiya sai ya hana duk makusantan shi sai ba kamar 'ya'yan kaninsa 'ya'yan yayansa duk dukiyansa sai ya raba ma dangi ya hana 'ya'yan shi da ya haifa mutum ya bada duk abin da ya mallaka wasiya to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da yake mun sani dai da dama alqur'ani shi ya fara zuwa da hukuncin wasiya ko illa hadisi ya babbata mana menene iyakan abin da za a iya wasiyan a ciki shari'ar musulunci sai iyakance wasiya da ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ba za ka iya wasiya a abin da ya wuce ɗaya bisa uku na abin da ka mallaka ba saboda saboda alkhairin da ke tattare da wasu yaɗin, wanda har za mu gama misali a wajen wasu malamai kamar Ibn Hazm al-Bahiri kama al tabari da wasunsu sun tafi akan ma akwai alwasiyatul wajiba babu laifi idan mutum zai rasu sai ga wani wanda yake makusancin shi ne amma wani dalili ya sa ba zai gado ba wani dalili ya sa wannan makusancin ba zai gado ba to za a iya tilasta wasiyya ga wannan mutumin a dokan Egypt suna amfani da wannan alkanunul Misri suna amfani da wannan ƙa'idan. misali za ka iya samun mutum gashi zai rasu yana da yana da ka bari ba komai yana da wani makusancinsa wanda kila ɗan ƙaninsa ne kuma shi yana da ‘ya'ya ko ƙaninsa ne kuma yana da ‘ya'ya asibai ko wani dai zumunci ko ya rike shi ne ma kila ɗan iyalinsa ne ya rike shi ne shi rabib kenan ba ya da gadansa amma ya yi masa hidima ya ba da gudunmuwa cikin dukiyar ko bai ma yi hidiman ba to kuma shi ya rike shi ya ɗauki nauyin sa kamar 'ya'yansa kuma gashi yanzu zai rasu ba ya da rabo cikin gadansa da dama ka san wannan suna cikin ahalin wasiya to idan ma ba a yi ba to su a wajen su waɗancan malaman suna ganin za a iya cire mashi ko ko a'a dalilin wani dalili ya sa ya zama bai da gado asalin shi yana da gado amma wani dalili ya sa ya zama an yi hajjin ɗinsa ko misali saboda addini a iyalinsa ce ya aure ta ba musulma ba ko sai ya zo rasuwa to kaga ba ta da gadon shi to to sai a tilasta wasiya a cikin abin da ba zai kai ainihin gadonta inda ita mai gado ba ne sai a bata wani abu domin ta cancanta ko kuwa a mahaifinsa ne ba musulmi ba ko mabukaci ne kuma albirru ga yana ma ayan wasiya ma ta faɗa ku kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu in tarak khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin ko kaga a duk da an sani malamai suna cewa wannan ayat mansuha ne amma har ayatul miraf din ma ta ƙara tabbatar da wasiya ai lahu fi auladikum dhakari mislu hadhil unthayayn wa fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in lahu فإن كان fali ummihi as sudus? mene min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn min ba'di wasiyatin kaga ita kanta ayar ta ƙara tabbatar da wasiya min ba'di wasiyatin malaman shi'a ma dama suna da kauli akan wancan ayan kutiba alaikum suna ganin cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in ta khairan lil wasiyatu to anan sai suka ce ai kutiba ana nufin furidan ko an fardanta to idan an share ayan abin da aka share fardantawa ne ina fata mun fahimta abin da aka share fardantawa ne ba wasiyan ba saboda haka har yanzu wasiyan tana nan sai a nemi hukuncinta a tsakanin mustahabbi da mandubi da sunna da farilla ne aka share ina fata mun fahimci wannan a yanda suke suke fahimtan aya ala kulli halin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya dab din shari'ar musulunci a sai ta dab din wasiya a cikin abin da bai wuce ɗaya bisa uku ba saboda a taimake ka har lokacin da kake rasuwa idan da outstanding alkhairai da ka so ka yi baka yi ba to har yanzu baka makara ba ina fatan mun fahimta ka yi dinga ayyukan alkhairi a rayuwanka to har bayan rayuwarka addinin musulunci ya taimake ka wani sashen alkhairin ya raka ka ba tare da kuma ka yi wa magada ka hana magada cikin haƙƙinsu na gado saboda haka sai shari'a ta ce za ka iya wasiya a cikin abin da bai wuce ɗaya bisa uku na na abin da ka mallaka ba za ka yi wasiya ga wanda kake so ya mallaki wannan abin wanda yake bai wuce ɗaya bisa uku ba. Akwai maganganu da yawa, misali akwai mas'alan saɓani kan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiya saboda an ce kutiba alaikum. To, shin manzan Allah kuma an ce haƙƙan alal muttaqin. Inda an ce haƙƙan alal muttaqin, to ko ma dai ba ba ba farilla bane to abin da ya fi dacewa da masu tsoron Allah ne to shin manzon Allah sallallahu ya yi yayi wasiya ko bai wasiya ba mun san na san dai duk an san wannan saɓanin a tsakanin malaman sunna da shi'a abin da ya haifar da shi shine wasiyan halifanci, shi ya tafi kuma zuwa wasiyan dukiya da sauransu malaman sunna sun tafi akan cewa manzan Allah sallallahu bai wani wasiya ba saboda ai shi ba ya da mallaka ko nanu ma'ashiral anbiya ila nurafu ma taraknahu sadaqatun so da abin da ya bari sadaka ne dan haka to tun da shi ai kai ne kake wasiya cikin ɗaya bisa uku shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya bari ma sadaka ne ga al'ummar musulmi ga mabukata to amma su kuma malaman shi an har yanzu suna da suna da magana a cikin wannan hadisin sai suka ce a'a ba mu karanta hadisin daidai ba ai nanu ma'ashiral anbiya ila nurathu ma hu sadaqatan ne hadisin so sadaqatan ne tamyizi ne wato ba a gadon mu cikin abin da muka bari sadaka ba cikin duk mu ba abin da muka bar shi a matsayin sadaka ba za a gaje mu a cikin shi ba amma a a a saboda haka ma hu sadaqatun mu a tarifin a fassarar mu ma taraknahu khabarin khabarun muqaddam ne na wannan mubtada din shine sadaqatun sadaqatun ma taraknahu ina fatan masanan nahawu dai sun gane abin da nake nufi ko a mu su kuma a wajen su ma taraknahu al-maf'ulu bihi athani ne la nurathu ma taraknahu jumlan ma taraknahu maf'ulun bihi ne asani sadakatan tamyizi saboda haka ba a gadon mu cikin abin da muka bari a matsayin sadaka ina fata mun fahimta to dai wannan saɓani ne sananne a wasu kuma suka ce a to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ko da yake dai amma ga yanayin dai ya tabbata ya bar gonan fadak da sauran wasu abubuwa kaɗan wanda mun san dai maganganun da duk aka yi akan su a babul amri bil wasiya wannan babin yana umarni da yin wasiya din watan sunnata mutum a rayuwansa ko yana cikin lafiyansa ko yana cikin rashin lafiyansa ya yi wasiya din domin alkhairi ne da kamar yadda hadisin Abu Huraira ya faɗa wanda Allah subhanahu ta'ala bonus ne da Allah subhanahu ta'ala ya baka ya bi ka har bayan rasuwanka kana da daman kai tasarrufi. sarrufi. Ah, a cikin dukiyan da ya tashi a dukiyanka ya zama na magada to amma kana kana da dan rabo a cikin sa haddathani yahya an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusa fihi yabitu laylatayn illa wasiyya wa wasiyatuhu indahu maktuba ah wato wannan hadisin ganin da isnadin shi ga sayyidina abdullahi ibn umar yana cewa a kaman a ce bai dace ba ta yaya bai dace ba a ce mutum musulmi a yana da wani abu wanda za a iya wasiya a ciki kuma ya kwana biyu sai face sai wasiyansa tana wajensa a rubuce wato matukan zai kwana biyu a dare biyu malamai wasu ka ce ana nufin dare biyu watan yana kwance yana da dama ba mutuwa ne ta ta ajali ta me ake cewa ta baktatan ta fuj'a ta same shi ba yana kwance a gadon rashin lafiya ya kwana biyu bai wasiyansa ya rubuta ta ya tabbatar da ita a rubuce cewa ga abin da yake so ga abin da yake so cikin wannan dukiyar nasa ko cikin abin da zai iya wasiya da shi ba dan ba dole sai dukiya kaɗai ba za a iya wasiya misali cikin ƴaƴa ah, kamar misali abin da ya shafi aure ya riga ya shirya auren su ya kaza ya gama komai sai kuma ga rasuwa ya zo mashi ya ce to wance ah, na ba wani ita kada a canza misali wannan alkawarin da aka yi ko makamancin wannan kaga nau'i ne na wasiya ba da dukiya ba To, ya dai zama wasiyan shi tana rubuce watan abin da zai yi wasiya a ciki din. Kala malikun, al’amurin mujtama wa alaihi indana, annal musiya, idan ausa fi sihatihi, au maradihi, bi wasiyatin, fiha taƙatu raƙiƙin min raƙiƙihi au gairu dalika, fa yu yughayyiru min dalika ma badalahu, wa yasna'u min dalika ma sha a hatta ya mutar. wa in ahabba an yatraha tilka alwasiya wa yubdilaha fa'ala illa an yudabbira mamlukan fa in dabbara fala sabila ila tallahi sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu in muslimin lahu shay'un yusa fihi yabitu laylatayn illa wasiyatuhu indahu maktuba ba malik yace lamarin da yake an yi ijma'i a cikinsa a wajenmu. Annal musiya wato mai yin wasiya mutumin da zai rasu a idan awsa fi sihhatihi aw fi maradihi aw maradihi idan yayi wasiya sawa'un a cikin halin yana lafiya ne ko a cikin halin rashin lafiyansa a bi wasiyatin fiha ataqatu raqiqin da wasiyan da a cikinta za ta iya bayuwa zuwa ga 'yan tabawa. Mukula, za ta bayu zuwa ga 'yan tabawa ba ita kanta wasiyan ta 'yan tabawan ba ne. Misali, ya yi wasiya ne, yana da bayi da yawa sai ya ce, in na rasu bawa na wane, na bawa ne. Ko? Misali, ko makamancin wannan. Kuma ƙila misali, wanda za a ba ɗin yan atiku alaihi al-abd misali mahaifinsa ne ko makamancin wannan to au gairu dalika fa innahu yughayyiru min dalika ma badalahu to a bambancin wasiya kenan da kaman waƙafi misali a zai iya canzawa duk abin da ya so ko da saura lahaza ne ya rasu ko yaya yake zai iya canza wannan abin da ya riga ya wasiya da shi da ya ba wane daga baya ce na canza wane na ba ko ko na canza wannan wasiyan na fasa ba za a bayar ba ko duk da yanda ya so wa yasna'u min dalika ma sha'a hatta yamut wato zai yi duk yanda ya so da wannan wasiyan yana da yanci ko ya bar shi a haka ko ya canza shi ya yi duk yanda yake so da wannan wasiyan nasa hatta ya mutu har sai ya rasu sannan wasiyan ta zama dole a in ba'inta wa in ahabba an yatraha tilkal wasiya wa yubdilaha fa'ala idan ya so ya wato aje wannan wasiyan gaba ɗaya ya ce ya fasa ko kuma ya canza ta da wani da wani abin daban ya ce abu kaza da na bayar yanzu na canza na ba wani abu kaza kuɗi yanda yake so ko da wane na ba yanzu na canza wana nake so in ba yayi a illa an dabbira mamlukan sai dai idan tadbiri tadbiri mun sani mun karanta a baya shine misali a mutum ya ce wa bawansa idan ya rasu ya 'yantar da shi wato matukan ya rasu wannan bawan ya zama ‘yantacce. To matukan mutum ya riga ya yi wannan. To shi ke nan ba zai iya dawowa da wannan bawan cikin a mulki ba. Sai dai idan misali kuma bawan ya zama dalilin rasuwan mutumin. Misali an ce idan na rasu ‘ya'yantu shi kuma bawan saboda sauri yana son ‘ya'yantu ɗin sai ya kashe mai gidan nasa misali. kaga wannan wancan ka'idar da man ista'jala shay'an qabla awanihi din nan za ta hau kansa uqiba bi hirmanihi bala sabili ila tagiri ma dabbara babu hanyar da za a canza abin da yayi na tadbir wadalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma haqqum ri'in muslimin lahu shay'un yusa fihi yabitu laylatayn illa wasiyatu inda maktuba wato dai kaga a nan tun daga yanan an baka Laila ni? to saboda haka matukan baka rasu ba kenan in ya tuhu inda hu maktuba to kana da daman ka canza abin da kake so ko ka cire abin da kake so ko ka ƙara abin da kake so a cikin wannan wasiyan matukan kana da rai kana da daman a canji a cikin wasiya kala malikun falau kana la yaqdiru ala tagiri wasiyatihi wala ma dhukira fiha min al ataqati kana kullu musin kad habasa malahu alladhi awsa fihi min al ataqati wa ghayriha wa qad yusir rajulu fi sihhatihi wa inda safari Imam Malik yace da za a ce ai mutum ba zai iya canza wasiya ba in ya wasiya shikenan daga lokacin da ya wasiya kawai ya zama an zartar ba zai iya canzawa ba ya ce to ai in haka ne a da duk mutumin da ya yi wasiya shi kenan ya yi habsin wannan dukiyar nasa kenan ma'ana shi kanshi ba ya da yancin tasarrufi cikin wannan dukiyar za a za a rike wannan abin ba ya da haƙƙin tasarrufi domin tasarrufin shi zai iya kaiwa zuwa ga talaf ɗin wannan abin da ya wasiya a ciki to kuma kaga ai babu wanda ya ce haka wasiya ai ana hannun mallaka wa mutum manfa'a ne ko ko raƙaba bayan bayan wafatin musi amma matukan yana raye ai kayansa ne da manfa'an da rakaban duka nashi za a iya wasiya da manfa'a ba dole wasiya sai da sai da ayin ba kamar yadda muka ce za ka iya cewa idan na idan mutum ya ce idan ya rasu ga doki nan ya shirya zai tafi aikin hajji misali idan ya rasu a wannan rashin lafiyan wane da yake son ya je hajji ba doki a ɗauke shi a wannan dokin ya je a kai shi hajji din misali kaga wasiya ce da manfa to haka kuma balle ma yanzu mutane masu kamfanoni za su iya wasiya ko ma'aikatu da sauransu a ce to shi shikenan a gallan kasuwanci kaza a rika bawa na kaza a ciki daga kamfani na kaza duk in an zo raba dividend ya wani da yake da yake ya zauna karkashi na yi min hidima yi min ɗawainiya da sauransu ina son a rika bashi kaza daga ciki matukan wannan abin da kuma ka san dama yanzu yana cikin bambancin dukiya a yanzu da dukiya a da yanzu dukiya abubuwa da yawa na cikinsu ba abu ne wanda yake ana ana watan tsintsin kashi a rarraba shi ba da haka abu ne wanda magadan ma manfa'an za su ci gaba da amfana da shi to ba laifi mutum ko kuma wane yana da sha'ani a idan ranar sha'anin ya yi a ɗibi nonon shanu kaza misali kaga wani abu ne wanda yake su ayin ɗin sanuwar tana nan an yi istifka'in to duka dai a za a iya yi kar habasa malahu alladhi awsa fihi min al-ataqati wa ghayriha wato da wannan dukiyan da ya wasiya wanda zai iya kaiwa zuwa ga yanci a da wasunsa wa qad yusir rajulu fi sihhatihi wa inda safarihi to kuma wasiya ba sharadi ne saboda abin da yasa ake maimaita wannan mun san hadisin wasiya da zamu karanta a gaba na Sa'ad ibn Abi Waqqas ya yi shi ne lokacin rasuwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi a lokacin hajjatul wada yana cikin rashin lafiya a Makka yana cikin tahassur yace ya rasulullahi gashi zan rasu ba ni da magaji sai ya mace dan haka ya rasulullah abu kazanawa na bar shi wasiya mun sani abin da ban faɗi ba wato wasiya ba a wa wanda yake gado ba a wa wanda yake da gado ko da yake nan mas'ala ce tana da tafsili shin wato magaji zai za a yi masa wasiya idan babu asaba babu asaba a cikin magadan kuma wasiyan ba zai istinfadin dukiyan ba gadon kai ba zai istinfadin dukiyan ba to wasu malamai suna ganin cewa za a iya wa mai gado wasiya wato matsalan saɓani wasu na ganin in babu asibi wato ba za a cinye kuɗi ba kenan kuma ba za a cinye abin da aka bari na gadon ba kenan kuma a waɗanda suka rage magada ɗin ba za su iya ƙarar da dukiyan ba to ba laifi ya yayi yayi wasiya da ga wani daga cikin wanda suke da gadon nasa amma dai asali hadisi ya ce la wasiyata liwarithin wanda wasu ke ganin wannan shine ya ya yi naskin ayan kutiba alaikum idza hadara adakum amma dai malamai da yawa mu muna bin wannan malaman suna ganin cewa hadisi ba zai share ayin alqur'ani ba so da ayatul miraf in ma da nashu ita ce te naskin hadi ayan kutiba alaikum idza hadara ahadakum ah to mutum zai iya yin wasiya a cikin lafiyansa kana zaune yanzu ka yi wasiya kuma daɗin wasiya kamar yadda muka ce ba ba ba munzin ba ne har sai mutum ya rasu so da haka baya nufin cewa in ka yi wasiya ba dalilin da zai sa ka canza za ka iya canzawa kana cikin rayuwa sai ga ga abin da ya fi dacewa sai ka canza wannan abin kuma kamar ma yadda muka sani malamai da yawa ba su fahimci wannan hadisin cewa an ta'allaka shi da kawai rashin lafiya ba don haka ya bi tu lailataini ana nufin matukan kana raye ka mallaki abu yau gobe kuma kana da wani abu da ya kamata ka yi na wasiya Allah ya baka aran yau da gobe kuma baka yi wasiya ba to baka kyauta ba don haka yana da kyau mutum in yana da wani abu wato kamar yadda muka ce wasiya wani bonus ne da Allah subhanahu wataala ya ba bawa na ya yi amfani da daman shi har bayan rasuwan shi ya ci gaba da aikata alkhairi dan haka yana da kyau a yi wasiya da abin da yake alkhairi ne haka kuma inda safarihi kaka idan mutum zai yi tafiya zai iya wasiya a kamar yadda muka ce yawanci wasiyan tafiya yakan zama wasiya mu kayyada cewa idan wani abu ya faru da ni a wannan tafiyan to kaza kaza kaza kaza kaga in ya dawo lafiya wannan wasiyan ta zama babu ita kenan آه قال مالك فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير إمام مالك يقول لمرين دا babu saɓani a cikin shi a wajenmu. A shi ne zai iya canza duk abin da ya suna na in dai ba mu dabbar ba watan ba bawa ne wanda ya ce idan ya rasu ya ‘yantar da shi ba. a babu jawazi wasiyati sagiri da'ifi wal musabi wasafi wato wannan babin yana maganan zartar da wasiyan yaro karami ko mai rauni ko mutumin da kaman ana cikin yaƙi ya sami kanshi a halin an yi mashi rauni yana gab da rasuwa ko kuma wanda yake safih ne ƙari ma aka wani har da mamaci ma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi har wasiyar mamaci suna zartarwa mamaci ya wasiya bayan ya rasu a ganshi a mafarki ya ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su zartar da wannan wasiyyan na mamacin wanda ya mafarki wannan ya sa ina son in wata magana an turo min da wata tambaya wani cikin shugabanni a kan wani ban san shi ba ban san shi ba ban san menene ayyukansa ba da haka ba a kansa nake magana ba ina magana akan hukunci ne amma an ce kamar misali mawaƙi ne na irin 'yan harkar fim ɗin nan wasu suka ce sun yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farfaɗi maganganu a kansa to ya tura min shi wanda ya aika min tambayan ya tura min maganganun naji cewan maganganu ne wanda suke irin masu girma cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya aiko su wajen wannan mutumin kaza kaza kaza wannan muhimmiyar magana ce a jita kusan tana cikin dalilin da ya sa na rubuta littafin ar-ru'ya makanatuha wa ahkamuha shar'iyya saboda in an tuna na taɓa faɗi a lokacin cewa ana yayin maganan mafarki mafarki mafarki mutum ya ce ya ga manzan Allah sallallahu ya ce mashi kaza ya ga manzan Allah kawai ana ta kuma sai a yi ta maganan abin da shari'a bai umarni da shi ba ya saba wa shari'a abin da aka yi umurnin da shi sai a ce an ga manzan Allah sallallahu ya yi umarni na faɗa ba iyaka ba iyaka mata na san kuma kuna gamuwa da wannan matsalar sai su kira ka a waya su ce maka sun ga manzon Allah ya daura muku aure wani irin aiki aika ne wannan to na'am aure sunna ne amma ina nufin zai yi ma kila wanda aka ce an daura auren da shi kila matansa kuma dan an ce an daura aure kawai shikenan ana nufin an yi aure shikenan so abubuwa da yawa dai da yawa suna faruwa a duniyan masu da'awan mafarke mafarke zan fara magana kan shi wannan bawan wannan mafarkin da na ji din ina son mu gane wani abu ba yadda za a yi maganan manzan Allah sallallahu a mafarki ya saba da maganan manzan Allah sallallahu a farki wannan ka'ida ce ka aje ta ba yadda za a yi suna ka ba yadda za a yi manzan Allah sallallahu ya yi umarni da abin da ya saba wa shari'a ba zai yiwu ba an farki idan haka ya faru to dole a yi tawilin wannan mafarkin in ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gani domin na taba faɗi a nan cewa shi mafarki da na Rasulullah sallallahu alaihi ya ce, yace man ra'ani fil manami faqad alhaqa fa inna ash-shaytana la ni ko la yatamathalu bi man ra'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani wato wanda ya ga manzan Allah sallama a sifan da ya rayu a sifan da ya rayu a rayuwansa to manzan Allah ya gani don mene domin shedan ba zai iya kamantuwa da wannan kamar ta sayyiduna rasulullahi Allah ya kare wannan kaman daga shedan ya iya tashakkuli ta zan shedan hawainiya ne yana caccanzawa ko ya shiga sifan da yake so dan ai shedani ne aljani ne misali to sifan manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya kare daga shi na san na canza mutane da yawa lissafi na sani to amma karatu haka take sai dai a hakuri da ita to idan mutum ya ga manzan Allah sallallahu a wani kamafa daban zai yuyu manzan Allah ne sallallahu mu kula da bambanci wancan tabbas manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma har wancan in ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kamanninsa din shi ka gani amma umurninsa maganan da ya gaya maka to sai ka bijirar da shi akan ma'aunin shari'a domin dalilai da yawa su iya zuwa ma wannan magana zai yi ka manta zai yi baka fahimta ba zai yi abubuwa da yawa ka abin da ka farka da ka farka ka ji cewa abin da ya faɗi kenan to sai ka bijirar da shi a ma'aunin shari'a. Idan ka ga manzan Allah sallallahu a wani sifa ba sifan da ya rayu ba to zai yi manzan Allah sallallahu ka gani. Amma a nan ya fi ƙarfi cewa duk abin da ya faɗa maka sai an bijirar a ma'aunin shari'a. Abin da ya dace da ma'aunin shari'a to manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ko ya yi umarni da shi abin da ya saba da ma'aunin shari'a za ka aje shi muna yawan faɗin kisan izubnu abdulsalam kowa ya san shi abin da ya saba da ma'aunin shari'a za ka aje shi mun fahimci wannan Sura haka kada wai dan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi farki ya faɗa maka magana kawai yanke ka ce wannan zahirin abin da aka faɗi a farki shi ake nufi kuma umurniya daga manzon Allah kuma kai annabi ka gani dole wannan yana buƙatan ta'wili to shi mutumin da aka gani sai aka ce mashi don da mutumin ya tura mun video din ko audio din kafin in saurara na zaci a ta ka'ida ta ta ta ta masana Allah suna ce masu al'anul ilahi ba sai zan yi bayanin abin ba amma cikin sauki da yadda za a fahimta shi manzan Allah sallallahu sallama, manzan Allah sallallahu sallama kullum da aƙiba yake magana da aƙiba yake magana zai iya ganin mutum gashi a zahiri lalatacce ya ce wannan dan aljanna ne zai iya ganin mutum gashi a zahiri mutumin kirki ya ce wannan dan wuta ne saboda ba da yanzu yake magana ba ni da kai ne muke hukunci da yanzu shi da ƙarshen bawa yake magana ina fata mun fahimta da ƙarshen bawa yake magana shi yasa Abdullahi al-Himar wani mutum zai zo ya gan shi ya sha giya ana dukan shi ya la'ance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma arahu illa muslim aqibansa wannan kuma yana ta jihadi yana ɗaukaka kalmar musulunci akan kafirai da sauransu a ce mashi kai wani mujahid ne kaza kaza ya mutu a ce kai aljanna sanni da bako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan wuta ne ina fatan mun fahimta da akiba manzan Allah sau alaihi yake magana saboda haka in ka ga mutum yana mummunan aiki sai ka ga manzan Allah sallallahu yake wa wannan mai mummunan aikin albishir mai kyau to kyakkyawan zato mutumin zai bar wannan mummunan aikin ya koma kyakkyawan aiki kyakkyawan zato abin da tawili mafi kusa shine wannan mutumin ba zai rasu a wannan mummunan aikin ba ba wai tabbatarwa manzan Allah shi sallallahu alaihi wasallam shine dalilin duk tsayarwa da karatun da nayi ba wai tabbatar da wannan abin da mutumin yake yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba saboda haka kaga mutum yana mummunan aiki kaga manzan Allah sallallahu alaihi yana murna da shi sai ka ce ai aikin da wannan yake wannan yana cikin hanyar da da yawa daga almajirai muridai ya zama dalilin zamewan kafansu wannan matsalar sai ka ce ai abin da wannan yake yi manzo Allah sallallahu na murna da wannan abin ko ko yana murna da mutumin a wannan halin nasa sai ka rungumi mutumin a wannan halin nasa na bata ba tare da sanin cewa manzon Allah sallallahu yana magana da akibar mutumin bane kila irin inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma Huwa, bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqa alaihi alkitabu fa ya'mala bi amali ahli aljannati kila sai a lahazan ƙarshe na rayuwarsa zai tuba tuba ta kyau ya shiga aljanna da wannan lahazar kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake magana saboda haka saboda haka idan abin da aka faɗi a background ɗin magana cewa wannan mutumin dan harkan kaɗe-kaɗen harkan rawa da biki da kaɗe-kaɗen waɗannan abubuwan ne idan shi ne aikinsa to ka tabbata ƙaunar wahidan ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi ke wa albarka ba sai dai idan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka gani to akwai kyakkyawan zaton mutumin zai tuba ya koma ga Allah ya bar wannan abin ya zama nagartaccen mutum kafin ya mutu ina fatan mun fahimci wannan don haka yan uwa da Allah mu riƙe wannan mu riƙe wannan duk in ka ga domin wannan yana faruwa ni yanzu babu wata rana a duniya babu ita daga shekara ɗaya zuwa yau da wani ba zai mun albishir cewa ya ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaza a kaina ba babu wannan rana. gaskiya ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba himma ta ba a nan take ba himma ta ba a nan take ba inda himma ta take Allah ya datar da ni bin hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cikawa da imani amma duk wannan albishir da ake zuwa da su wallahi tallahi ban tunawa in kuma haka ya faru ina neman gafarar Allah bai taɓa ruɗana ba na lahza ɗaya in ji cewa na zama wane ko ni wane ne so masu faɗi ma in sun ci gaba da faɗi to in sun bar abin tsakaninsu da Allah sunna ne faɗi ɗin tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan mutum ya ga abin da yake faranta masa a na albishir ya yi albishir da shi so sashin sunna ne amma in ya faɗa ɗin ma ina fatan ba zai canza komai a cikin abin da mutum ya sani tsakanin shi da Allah ni na san cewa ni in ba don suturan Allah ba ba komai ba ne. saboda haka yan uwa don Allah mu ɗauki wannan ƙa'idar. kada ru'uya da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza mu rika ɗaukan harafi zahirin abin da aka faɗi a mafarki muna muna dan kaman shi yadda aka faɗi a wannan bidiyo ɗin, shi wanda aka yi ma din har yana cewa ba na farko bane ba na biyu bane ba na uku bane watan abin yana ta faruwa to zai yuyu amma nasihan da nake masa idan yana kan wani abu wanda shari'a ba ta yarda da shi ba kar ya ruɗu kansa ya gaggauta barin wannan abin ya ji kunyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana maraba da shi ne ya bar wannan abin ya tuba ya koma wa Allah saboda haka kada ya ruɗu ya ce ai abin da yake yin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda shi wallahi bai yarda da shi ya tuba ya bari ya riƙe abin da yake hanyar shiriya ya gaggauta haka idan ru'yan gaskiya ne to ko ma na faɗi ya tuba ko na kira shi zuwa ga tuba ko ban kira shi ba lallai zai tuba ya koma zuwa ga Allah lallai zai tuba ya koma zuwa ga Allah insha Allah saboda saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yaqulu illa al-haq Allah ubangiji ya ci mu haka wato ru'uya tana da muhimmanci kamar yadda na faɗa dalilin kawo wannan wato a cikin sunna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana a cikin sunna ma ana tabbatar da ru'ya ana tabbatar da malaman hadisi ma suna tabbatar da tajrihi da ta'dili da ru'uya. ko a tabbatar da ingancin malami ko rashin ingancin shi da mafarki saboda haka mafarki yana da kima yana da muhimmanci ba abin wofintarwa bane amma kullum shi ammara ne ammara wato abu ne wanda yake ishara don haka abin da ake so shine kullum a bijirar da shi zuwa ga abin da ya tabbata a sunna domin sanin abin da yake nuni zuwa gare shi za mu haƙura kawai ma fara wannan babin insha Allahu sati mai zuwa bizniwa Salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. Allah. Tambaya na akan game da wasiya da ba a maɗa da aka haifa. Ban ji ba fa. Game da wasiya da ba za a yi maɗa ba to mafi yawanci yanzu abubuwan da ke faruwa wani za ka ga ‘ya'ya an haife su da yawa an wasu aure to sai kuma mutum ya manyanta ga kuma larura ta kama shi. To kuma mafi yawanci idan ya rasu sai a raba gada a daka wawa so ko kuma dai a cinye su su kuma ƙanana ko ‘ya'ya mata da aka bari ba su da wani mataimaki wanda zai iya taimaka masu ko kayan ɗaki ko wani abu. kamar wannan za ka iya bari tun da rayuwarka ka ce ka bar wannan wannan ai masuwa na buki ne ko aure za kaza in hidimar ta tashi akramaka Allah la wasiyata rufin. ba a yi wa mai gado wasiya amma babu laifi a bashi a bashi idan ba niyan bayarwa mun karanta babin nuhul nan ko mun gani idan niyan ka ka iya bashi amma in dai wasiya ne sai ka rasu sannan wannan kuɗin zai zama mustahaqqahu ko wannan abin zai zama mustahaqqahu to ba a yi wa mai gado amma ba illa ba ne. <clears throat> Ka yi education account ka yi account na ilimi ga iyalinka <clears throat> sai ka ce duk abin da ke cikin wannan account ɗin kuɗin makaranta ne za a rika cirewa ana biya wa yara kuɗin makaranta sai ka rasu ko na rasu kuɗin da ke cikin wannan account ɗin za a ci gaba da amfani da shi a matsayin kuɗin makarantar yara. Ina fatan ka fahimta. Za ka iya waƙafi, ka ce wannan gidan ko wannan kamfanin na karatun yara ne. Za a ci gaba da amfani da shi don ɗaukar nauyi? Afon. za a ci gaba da amfani da shi don ɗaukar nauyin karatun yara amma ba za ka yi wasiya cikin dukiyanka a ɗauka a yi wa wani magaji wata hidima ba wanda yake da rabo a gado sai dai a ƙaunin waɗancan wanda suka ce idan ba asaba wanda za su cinye gado gaba ɗaya to za a iya wasiya da wani sashin dukiya ah, Malana ah, an yi maganar eh, kamar matar da ta zama ba musulma ba za a iya wasiya a gare ta. To idan ya zamo misali a rasuwar mijin sai wani abu ya faru wanda ya ja hankalinta zuwa ga ingancin musulunci bayan rasuwarsa kuma sai ta musulunta za a ta cikin magada bayan rasuwan shi sai ta musulunta idan mubasharatan ne bayan rasuwan kaga a ina tsoron ba da wannan amsan don ban taɓa jin ta ba ban taɓa jin fatawar ba amma a zahiri a idan sharatan ne a ya kamata a ce tana da gado idan sharatan da rasuwan ne saboda saboda ma ƙara bashe a yi hukmahu sannan kuma da yake tana cikin idda kaga inda saki ne tana da hukuncin mata amma iddatul wafat hukuncin shi daban da iddatul talak ko eh to to shi yasa kawai nake nake taka tsantsan da amsawa ɗin. amma a gani na idan mu ba sharatan ne zai iya ɗaukan wannan saboda hukuncin abin da ya kusanci abu sai ya zama tana da ta zama tana cikin magada kenan ta zama mata saboda abin da hajiz ɗin da ya hana ta gadon ya kauce kuma mu ba sharatan kafin na istihqaq din magada din Assalamu alaikum malam. Na'am. A batun maganan wasiya. Idan mara lafiya mai bada da wasiya yana cikin tsananin rashin lafiya har ana ganin kamar bai san me yake ciki ba sai ya furta maganan wasiya. A wannan yanayi ya wasiya take. <laughs> ai dai yayi wasiya wasiya ce maganan cewa bai san me yake ciki ba bai taso ba a tunda har gashi wasiya yayi ai ya san me yake ciki kenan saboda haka ba za a ba za a hana wasiyan shi a yi masa hajar a dukiyansa ba tunda abu ne da yake da dama a ciki da duka dukiyan ya bayar ne kaga shari'a ba ta yadda amma tunda wasiya ne kuma yi ma wanda ya dace a yi wa wasiya kar ka zama ɗan ɗan ɗan hadisin yawmul khamis bana eh malahu hujjir mu ba mu yadda za a iya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hujjira ba mu yadda ba saboda ka kawai duk yadda za a yi sai mun yi tawilin wannan lafazin eh ba mu yadda girmamawan sahabbai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar su su cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga irin wannan halin ba manzan Allah ya wuce haka ko ba ga shi yasa ya wuce layan bagi in na tanazu'u ba alladhi hujjira ne zai faɗi wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka mu muna wa sahabbai uzuri kuma muna tawilin wannan alfas din muna ganin yadda sayyidina abdullahi ibn abbas ne ruwaita kila ba da ainihin alfas din yadda abin ya faru bane na yawmur raziya amma ba mai yoyuwa bane sahabbai su yi wannan jur'a na yi magana mai tsawo akan wannan matsalan a wani majalisi na assalamu alaikum warana mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai faɗa a mafarkin ga wanda ya mafarkin ba abin da zai faɗa lallai sai dai yana cikin shari'a ke kwarai kwarai in ya faɗi ba haka ba to za a yi tawilin abin in ya faɗi ba haka ba in mutum ya ruya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa mashi abin da ya saba da shari'a to za a yi tawilin wannan abin in sai ya tashi farki sai a yi tawili sai ka je wajen malamai masana tawili zai ce maka ai kaza ake nufi ba ana nufin ka aikata harafin wannan abin yanda aka faɗe shi ba kenan mutane su rika kula idan sun yi mafarkin kasu ba shi yasa duk muka yi wannan jawabin shi yasa duk muka wannan jawabin abin da na sani akan wannan yana da yawa wani ma ba zai faɗo ba shi yasa nace har littafi na rubuta saboda wannan wannan matsalar har littafi yana nan da yawa ba san me yasa aka rubuta ba amma wannan shi yasa na rubuta ina son mutane su gane ina ne iyakokan mafarki domin sun koma gina rayuwa da hukunce-hukunce a kan mafarki ana gab da mutum ya ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mashi ya bar sallah ko ya ce mashi ya koma sallan raka raka'a biyu misali ana gab da haka ba abin da bamu ji ba kuma bamu gani ba daga mutane da da'awan sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farki ne ya faɗa musu mm. kuma su ce maka ba farki bane farke ne to koyaya ne dai khabaru sadiqi sallallahu alaihi wasallam la yatanaqadu abadan la yatanaqadu abadan saboda idan idan ka ga abu in ya saba da abin da yake ingantaccen hadisi dole a bijirar da shi akan abin da yake ingantaccen hadisi wannan shine kaulan wahidan ku yi hakuri da yan uwa da duk abubuwan da kuka gani ita ce kadai gaskiya na san duk wasu na canza musu lissafi To haka dai a karatu haka karatun yake dai a karbe shi a haka kawai na Allah ya saka da alkhairi dama kai magatakarda ne saboda haka aikinka kake yi <laughs> karakulla kamar mu ba sharatan da aka faɗa nan za a ce kafin a binne shi ne ko kuma a ranar da ya rasu ne ko kuma akwai dai wani ƙaidajjen lokaci da za a duba kawo kar ka sa ni cikin abin da ban iya ba kar ka sa ni cikin abin da ba zan iya ba amma to bari mu ce yanzu kafin a binne shi mun gode eh insha Allah na to akalla kawai na baka zabi ga malam Ibrahim ka ka zabi wanda kake so na baka zabi ka ba wanda kake so assalamu alaikum maulana ana yawan mana reference da littattafai ban sani ba ko akwai wani wuri ko wani bookshop da za mu iya samun irin copies na wani littattafai domin Oh, kama wanda na ce ni na rubuta? A to abe kamata kuma faɗi sai zama kamar ina talla. Ɗai dai kawai kai ne, ni ba zan faɗa ba. Sai zama kamar ina talla. Assalamu alaikum. Karama kalla yana wata tambaya ne mutum ne ya rasu mutum ne ya rasu sai ya kasance ya ba gida to yana da yara ƙananu sai aka ɗauki gidan ya aka ba waɗansu sai aka ɗauki gidan sai aka ba waɗansu suna zama a ciki ba an sa kuɗin hayan su suna zaune ne kawai to shine nake son a ɗan eh, idan wanda suke da tasarrufi akan yaran ne kuma yaran kila ba su buƙatuwa zuwa ga kuɗin za su iya yi ba komai an bi sun kamar su rike wa yaran ne kafin su girma su karbi abin su ko ba illa ba ne salamu alaikum. Aka rauka Allah kamar maganan wasiya da ake kamar magidanci yana iya cewa idan ya rasu ga yanda yake so a raba gadon kamar misali ya ce maza ba su gidaje mata ba su gonaki. kuma ko wanda zaka samu shi ya rarraba ma dakuna ne shi ya babba su wannan daki na basu wannan gidan wannan daki na basu wannan gidan to in ya rasu suna iya cewa wannan ya girma wannan ya yi karami a sake a'a ba ya da haƙƙin ya ce ga abin da nake so a ba wani ga abin da nake so a ba wani a dukiya na a cikin gado mm. gado na magada ne so ba zai ba zai ba zai ayyana ba sai dai in kyauta zai musu wannan wani abu daban ne kyautar masa kafin ya rasu yawwa to wannan wani abu daban ne mm. to suna iya tada magana bayan ya rasu sai ce wannan ɗakin an fifita su wannan ba fifita su ba kyauta ya masu ko gado ya raba masu eh akwai wanda ya bada kyautan kafin ya rasu a ah, dai kyauta ne ai kyauta ne shikenan okay in dai kyauta ne kuma sun yi hiyaza kafin ya rasu shikenan nasu ne masha Allah nasu ne ta za a tada ai kyauta daban mutum zai iya kyauta da duk abin da ya mallaka a duniya matukan yana cikin lafiya ba yana kwance gadon asibiti ne zai rasu ba zai iya kyauta da dukiyarsa duka na'am assalamu alaikum wai akram kallahu kan maganar wasiya kamar a ce mutum ya kasance dan kasuwa ne ba na jin ka mutum ya kasance dan kasuwa ne sai Allah ya mai cikawa sai ya bar wasiya cewa in ya mutu ya eh, duk wanda ya zo yana ya ce yana bin shi bashi ka cikin abin shi a biya mishi bashi ai ah, wannan ba ma wasiya bane wannan yana kafin wasiya ma wannan ya ma riga wasiya ko da zai karar da dukiya gaba ɗaya shi shi biyan bashi sai an yi shi ma ake kula wasiya to misali ai wasu ‘ya’yan suna cewa su ba su yadda ina ba su da wannan hakkin ba su da wannan hakkin in dai wanda yake yin bashi ya tabbatar da hujja na cewa e lallai da bashin to to tambaya ta biyu na sako ne wannan zan eh aka ce eh in tambaya wai mai wurin tafiya sallah ya halatta mutum yi salatul fati ban ji ba wurin tahiyar sallah ya halatta mutum ya yi salatul fati to ai abin da ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zabi abin da kake so na addu'a kai salatul fati kuma ɗaya daga cikin addu'o'i ne ko ba haka ba summa liyatahayyar min mina dua ya ajabahu to an ka zabe shi a matsayin addu'an da zaka yi addu'a ne ko ba haka ba maimakon ka roƙa wa kanka sai kana roƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba a so ka canza salatin da ya inganta a sunna shi ake yi wato shi ibadan isalla ibada ce mai ba za ka canza tauƙifiya wai cewa na yi wannan ba yana nufin cewa ka canza salatin da ya inganta a sunna ba ka riga ka yi na sunna sai kuma wajen ka roƙa wa kanka addu'a sai ka zaɓi wani salati sai ka yi shi babu illa kwata-kwata ya yi amma ba za ka canza wannan salatin da aka yi maka umarni da shi a cikin tahiyyar da wani salati daban ba saboda tauƙifi kamar tasbihi ne ba za ka ce ai ga wani zikiri ya fi tasbihi girma saboda haka in na yi ruku'u bar in yi wannan zikirin ba za ka yi haka ba ko in na yi sujada bar in yi wannan zikirin maimakon tasbihin da shari'a ta umarni da shi ba za ka yi ba dole ka yi abin da shari'a ta umarni da shi amma bayan wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya baka dama ka zabi abin da kake so na addu'a kai in kai ka zabi kai wa addu'an salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi kuma ka zabi wani salati wanda cikin shi ba wani lafazi shi to shikenan shikenan na assalamu alaikum na na bismillah ina jinka. karma ina da wani matsala ne a family namu a'a to ai kuma wannan kaga ka mai kai personalizing ai bai kamata kai faɗi matsalanka na familin ku a cikin wajen karatu ba